washira'i walbai babin da ya zo na an hana mutum ya yi cigiya a masallaci ko wani abu ya ɓata ko ana son wani abu a masallaci a ne don ibada aka ce ba za a yi wannan ba walbai washira'i walbai aka saye da sayarwa kuma saye da sayarwa a cikin masallaci an hana قال أخبرنا الحسن بن أبي يزيد الكوفي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال أخبرني يزيد بن قصيفة عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا رأيتم من يشد أو من يشد فيه الضالة فقولوا لا رجح الله عليه in kuka ga wanda ke cigiya a cikin masallaci cewa wata dabbansa ta bata ko na shi ya bata wuce mishi kada Allah ya sa ka gani ayo kalmar ta yi zafi ko da ne ya za a yi sai a masallaci ba an zo yin sallah ko an zo ciniki ne ga masallaci ba cinikin kabari ne kazo masallaci ba minti goma sha biyar ba sai kuma ka shigar da abubuwa a ciki قال الإمام الخصابي ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد ويسمع لما يسمعنا ركوع أتكي مسلاتي وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد وقال الإمام البغوي رحمه الله <coughs> وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وإنسوا لما يسوحنا سنكي سيد سير وأسكي مصلاتي وبه يقول أحمد وإسحاق ورخص فيه بعض التابعين وروي عن عطاء ابن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة باب النهي عن حمل السلاح في المسجد babin da ya zo na an hana mutum ya rika makami a cikin masallaci قال أخبرنا محمد بن ابن المبارك قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمر بن دينار أسميت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد يحمل نبلا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك نصولها قال نعم شكاجي منظم الله نافذر شوى ونمتن ياشي cikin cikin masallaci zai shige da takobin sa ko kibiyar su sai manzo Allah ce ka rike wajen mai wajen kaifi din ka rike shi saboda kada ka cutar da wani Babu باب an عن al qubur masajida <laughs> قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنه سيدنا sai mai ce shi ke wa aisha nan sai ba mishi babi daban wa aisha kala suka ce lamma nujila bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa fika yasrahu khamisatan lahu ala wajhihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa ba shi da lafiya lokaci ya ce lokaci ajali ya ya sai yana kwance kwaye abin da ke fuskan sai a rufe kwaye zuwa anjima. jima fa’iz zan samma ka shafa ha faƙala wa huwa ka sai a lokaci yana cikin wannan hali sai ce la’anatun lahi alal yahudi wa nasara allah ya la’anci yahudu da nasara ita ka zo kubura an biya ihin masajida so ziki <coughs> kabarurrukan annabawansu da manzannansu masajida halziru misla ma sanau yana hana yace kada a yi irin abin da suka yi an fahimta so اختلف أهل العلم fi ma'ana ittikhazul quburi masajida ala qawlayn al-awwal anna ma'ana ittikhazul quburi masajida huwa as-salatu ilayha ta'abbudan yace ma'anansa wa'en suka ce abinda ake nufi ayi sallah ana kallon kabari saboda ta'abbudan don ibada bauta ma'ana kabarin na da tasiri kenan aw sujudu ilaiha ko ay makabari sujada واستدلوا في هذا في هذا في هذا بأحاديث منها ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديث زيد بن أسلم مرسلا اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى له اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ورواه ابن سعد من طريق مالك عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا وأخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا اللهم لا تجعل قبري وطنا لأن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ومنها أن عائشة لما روت قوله صلى الله عليه وسلم هذا أعقبته كما في بعض الروايات عنها بقولها ولولا ذلك لأبرز لأبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا قال الحافظ في الفتح هذا قالت عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي إذن عائشة تفضل وانا مزنا عليك أفاد لما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولهذا لما وسع المسجد جعلت هجرتها مثلثة مثلثة الشكل ومحددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى إلى جهة القبر ما استقبال القبلة. إذا أكا وص أما صلاتي في لكن هاي إيش مثلث أكا إيش مثلثي وصلوا أوك فإن دبا ينتظر أيك فسكتك بريكا كي انتهى فتبين أنها فهمت من الحديث ما فهموه من أن معنى اتخاذ القبر مسجدا الصلاة إليه فأما المعنى الثاني معناكم التبيو لاتخاذ القبور مساجدا وهو بناء المسجد واتخاذه على القبر معنى معنى معنى بيو نبيو شيء أكثر أجينا مسلاش أكثر كبري وقال الإمام البخاري مترجما لحديث الباب باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبر مفهوم قال الكرماني رحمه الله معلقا على هذه الترجمة مفاد الحديث اتخاذ القبر مسجدا أنجا في كيف فلاكو ai wannan duk an yi su an gama ko babu nahayi an al-ishtibaki idza kharaja ila al-masjid manzo Allah ce in ka fita daga gida zaka masallaci korka ya hakarka sarka fa hannunka saboda me yace kana fita gida zaka masallaci kana cikin sallah ne har ka dawo قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا داود ابن قيس الفراء عن أنصار بن إسحاق عن أبي ثمامة الحناد قال أدركني كأب بن عجرة بالبلاد وأنا مشبك بين أصابعي إسياتي يا حدودني ناي والناصر كفهلنا هكا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيتي أي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه أي من ظهر الله فلا يكره متي على ولا يتجد ذاش مصلاتي يكبر يحكى صبر مي صبر أيرا تكن صلى كيما قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشب فلا تشبكن بين اصابعك فانك في صلاه saboda kai kana cikin sallah ne ba za ka yi wannan ya yi kama da wasanni kenan ko قال أخبرنا الهيثم ابن جميل جميل أو جميل جميل عن محمد بن مسلم عن إسماعيل بن أمية عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منزو الله صلى الله عليه وسلم ياتي من توضأ دون دي الولاء ثم خرج يريد الصلاة وهو في صلاة يفتينا سنزاشي صلى إله وينا تكي صلى كنا تلك افتاقنش حتى يرجع إلى بيته هل يجي صلى يداو أجنش fala taqulu hakaza yani yushbiku baina asabihi kada ku yi haka babu fadli man jalasa fil masjidi yaltaziru salat babin da zo na bayanin falalan wanda ke zaune cikin masallaci yana jiran sallah قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه mala'iku ba za su gushe ba suna taima bawa addu'a matukan yana da aka yi sallah aka gama yana zaune yana jiran wata sallah kuma ta zo a tada ikama to mala'iku na taimasa addu'a malam ya kum au yuhdith matukan bai tashi ba ko ya warware alwalarsa ba taqulu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu addu'a na mala'iku ke yi to me bambanci tsakanin addu'an mala'iku da addu'an kai ga kai aha me kenan ga kama hanya ka kuma kokari saboda ba za su yi ba sai in an ce su yi wa zai ce su yi to Allah zai ce su yi kuma bai cikar ba an fahimta Babu fi tazwiqil masajidi babin da zo na gasa a cikin tsagar masallaci da kawata masallaci da gyara masallaci ba za a ce gyara ba sai a ce me gasa a cikin me kyautata ah. ana gasa ne a kowa yana cin a ce musallacin su fi ko ya ka ce kyautata an taba hana kyautatawa ne an taba hana gyarawa ne mhm. kawatawa an taba hana kawatawa ne <laughs> gasa kyau shi ne zai iya samun shi قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد بزاء تشاء القيامة بأرسي متاني سنيمي يا أخي هذا فسر المتفكير don duk kalmomin da za a kawo gyara gawata waye hana wannan ana da bukatar su to me ba a bukata gasa eh <laughs> babu salati ila sutirati babin da ya zo na bayanin in mutum zai salla ya sa sutura gaban shi saboda masu wucewa masu shigewa قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شوبة عن الحكم ابن أتيبة قال سمعت أبا جحيف يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء بالهاجرة منذ الله يستعيد بطحاء فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين كما منذ الله يصلى الظهر ركع أبي العصر ركع أبي وبين يديه عنزة manzo Allah shi aka kafa mishi kuma kwagiri kandiri sanda gaban shi wa inna zana la tamurru bayna yadayhi shi mata mahaye suna shigewa gaban shi sun hau jaki ne ko rakumi ne su shige gaban shi tunda akwai sutura babu laifi قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الأنزة يصلي إليها منذ الله إذا يصلى شيء شيء أكفى مشي شيء أسكى مشي الأنزة ko kandiri ko kara ko sanda saboda ya zama sutura babu fi dunuwil musalli ila sutura babin da ya zo na wannan suturan da aka sa sai ka je kusa da shi kada ka tsaya kamar kana nan suturan kuma na can bai ba sai ya zo kusa da kai kamar nan haka an fahimta قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله المجيد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي إن أيوك يتاشينا صلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه kada ya kuskure bar wani ya shige gaban shi fa in aba falyuqatilu in yazo zai shige ka tsare haka in ya kiya ka saki in ya ture shi fa ma huwa shaytanu ai باب الصلاة إلى الراهلة باب اللي ذنين صلى كان كل دبك كورا كمي كو جاكي كو منيني ينا قبلك كان صلى صلى جايكو بتيبا قال أخبرنا الحكم ابن المبارك وعبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ila rahilati sallallahu alaihi wasallam magana ta kare kenan ko babu babul mar'ati takunu bayna yaday al-musalli babin da zo kana sallah mace matarka tana kwance gaban ka ma'ana tana gaba alkibla kana sallah tana kwance gaban ka صلى تايكو بالتيبا قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل أقيل أو أقيل أقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش ala firashi ahlihi itiradul janaza tana kwance yadda za a shimfida janaza ana yin sallah tana kwance gaban manzon Allah kuma manzon Allah na sallarsa sallah kuma ta yi wata riwaya ma in wurin ba shi da yalwa sai ta miƙe kafar in zai sujjada sai ya zungure ta haka sai ta ja kafar sai ya sujjada babu ma yaqta'u salata wa ma la yaqta'uha wannan hadisin zai magance mana wani hadisai da za su zo in mutum na sallah ko bakin kare ko zaki ko mace suna bata sallah din nan wayannan masalolin duk malamai sun magance su قال أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني هميد ابن هلال قال سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال يتي لقى أبو ذر يتي يقتأ صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل وي إن بك سك سترا غبنك با كسد كسد كيبا تغا أبو ولد ذا سقاطة ما صلى الحمار جاكي والقلب والكلب الأسود والمرأة suka na gaban ka za su bata ma sallah to ga nana aisha tana kwanci gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta bace ba ko qala qultu fa ma balul aswad min al ahmar min al asfar yace to me bambanci tsakanin bakin kare da da wanda ba baki ba فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الأسود شيطان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في هذا فيما لم يسن قارجون علمي أتكن ون مسألة فقال بعضهم سيوى أنس أتكن سكتي يقتأ هؤلاء الصلاة سكتي وأن أكا يمغنى سنة, سنة, سنة بات الصلاة وقال الإمام أحمد إمام أحمد إمام أهل السنة sai ce yakta'uha alkalbul aswad sai ce shi dai a wajen shi bakin kare shi ke ba ta sallah wa fi kalbi min alhimari shaikun amma dai dangane da zaki ni hankali na bai kwanta da cewa zai ba ta sallah ba kala wa wajhu qawlihi yace abinda ya fada daɗin nan annal kalba lam yaji fi tarhis fihi shay'un yu'aridu hadha alhadith yace mace dan samu abin da yazo ya nuna sallar tayi jaki sallar tayi amma alkan ba abin da yazo shi yasa yake fada wa amma almar'atu fa fiha alhadith amma zangane da mace akwai hadisin da ya nuna ba ta bata sallah يعني المتقدم حديث نمك كرمتا هذا وفي himari حديث ابن عباس dangane da jaki kuma an samu riwaya ibn abbas ce na zo ba haka ya fada ba suna sallah sai na sauka na saki jaki na ya tafi ya shige gaban masu sallah ya tafi ba wanda ya tsawata min yani an ati qala al-imam nawawi wa qala malik wa abu hanifa wa shafi'i radiyallahu anhum wa jumhur ulama'i min as-salaf wal khalaf la tubtilu as-salata bi mururi shay'in min ha'ula'i wala min suka ce duk waɗannan in sun shige gaban mai sallama ba su ɓata da shi sallah wata awwala hadha alhadith ala anna da bil qati naqs as-salah suka ce ai cewa yaqta as-salati din ai zai rage ma'ana in suna wucewa gaban mutum mutum zai shagala da kallon su sai rage ladan sallarsa. an sami tawili kenan ko babu la yaqta as-salata shay'un ba abinda ke bata sallan mutum don ya shige gabansa kala akwara na abu nu'aimin kala haddasa na bin huyaina an zuhuri an ubaidullahi bin abdullahi an ibn abbasin kala an karbo daga abdullahi don abbas habirul ummata ya ce ji ana walfab yani ala atanin na ni da fallu don abbas أكل أتان كمشي أتان كل أدب المناهل ماذا كما تنزاكي زاكاكي نوكو والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى منذ الله أنا صلى أمنى أو بعرفة فمررت على بعض الصف زين الشجي ذكين ربي الصف فنزلت عنها وتركتها ترعى ودخلت في الصف نسوك أنا كالي تتنا كيو رشي صفو بيباتا ومتاري صلى الله عليه وسلم وكما وان ليساوتا باب كراهية المرور بين يدي المصلي باب اللي زنا أهنا متن يشجي قبل من صلى قال حدثنا يحيى بن حسان قال أنبانا بن أيينة عن سالم أبي النضر عن بصر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم الأنصاري إلى زيد بن خالد الجهني أسأله ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمر بين يدي المصلي يا أيكين يتين جل كما تنبيا منزع الله جمدا وان ديك يشيجي واقبا متين ينا صلى فقال سيتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي تبس منزع الله يا فقايتي لا, لا أن يقوم أحدكم أربعين khairun lahu min an yamurra bayna dayil musalli dayan ku tsaya 40 fi yana jira fi mishi alkhairi da ya shige gaban mai sallah 40 shekara 40 wata 40 kwana 40 awa 40 to an sai dai 40 قال فلا أدري سنة ولا أدري سنة أم قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى مولى عمر بن عبيد الله ابن معمر أن بصر بن أن بصر بن سعيد أخبره أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي يا يكي جيتي مي كجيو daga manzon Allah dangane da wanda yake shigewa gaban mai sallah فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك يتي دا ميشي ولا زي شيجي قبل مصلى دا ياسا ليفين دكي كنش لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه da ya tsaya arba'in kwana arba'in ko shekara arba'in ko awa arba'in ko ne arba'in ya fi mishi sauki da ya shige gaban mai sallah hal abu nadiri la adiri arba'ina yawman aw shahran aw sana Babu فضل الصلاة في masjidin النبي sallallahu alaihi عليه وسلم باب da zo na bayanin falalan da ke cikin yin sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أفلح هو ابن حميد قال حدثني أبو بكر ابن محمد قال حدثني سلمان الأغر قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يجيب صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام إتشي صلاة في مسجدي هذا إيه إشارة ها حرف تنبيه ذا اسم الإشارة هذا إن صلى أما صلاتنا ونن كمان صوت صلى دبوني أو أنا مسلاتي سيدي مسلاتي آه، الكعبة bi alf ko to sai malamai suka zo suka ce fi masjidi haza isharar da manzon Allah ya yana nufin da kwariyar a lokacin da manzon Allah ke magana daidai inda kwariyar masallaci wai da wannan yake yawayen suka ce ai abinda ake nufi da masallaci ba daidai kwariyar inda manzon Allah ya nunin ba duk inda ya shiga cikin masallacin annabi zai dauki wannan hukunci an fahimta shi ne ya fi daidai ko amma in ka je har yanzu ka je za ka hududu masjidin nabawi cikin masallacin za ga hududun ga an kewaye shi duk daidin masallacin annabi lokacin annabi sauran duk ƙari a kai قال أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا saboda ishara in ba ka yi salatin fi masjidi jumla ta cika ko ba ta cika ba ya ce masjidi haza wannan masallaci nawa to a lokacin kuma inda aka gina masallacin to isharar nan za ta tsaya kenan ko in aka zo aka yi ƙari kuma fa hukunci zai shafe shi ko kuwa sai wannan kaɗai zai shafe shi ko afdalun min alfi salatin fi ma hu illa almasjid alharam ma'ana an kai sallar azhar masallacin annabi yayi daidai da kai sallar azhar so dubu masallacin garin so dubu wanda kuma ya sallah a zahar masar ɗakin ka'aba zai samu dubu ɗari sai ka yi sallah a zahar sau dubu ɗari kacin masa <laughs> zalika fadlul lahi mai man yasha ai ba wannan kare bane sallah dubu sallah dubu dari sallah mai ga abubuwa da Allah ya bayar ya ba su suna da ka'aba garin akwai ka'aba suna da arafa garin akwai arafa akwai mina akwai musdalifa akwai <laughs> babu abubuwan da yawa abubuwan da yawa kafin su kai wannan matsayin ya aka yi sai da aka yi ta fama sai da aka yi ta fama an fahimta sai da aka yi ta fama har suka sannan Allah ya je suka zo suka kai wannan matsayi annabi ibrahim ba faman da bai ba farko ma dai sun nace farkon masallaci a wani baiti baitin fi'alin nasi farkon gidan da aka ajiye ma mutane makka kenan ko to wane ne mutane ma'ana wajen na nan tun kafin annabi adam ke tun da annabi adam ba shi ne farkon nasu ba shi ma yana cikin nasu ko ba cikin nasu وضع للناس هكا أكش والذي ببكة فيه آيات البينات مقام إبراهيم بحق بني با شو ba nan ibrahim ya gina kaba ba ya gina masallaci ba wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt kafin ya je ya gina رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هوي يهوى هوى يهوي ما معنى تهوي إليه هوى هوية كان سن أبو هوى أبيات gangaro daga sama zai sauko ba shi da iko ba abin da zai tsare shi shi yasa aikin hajji duk wahalar da kai kana komawa gida sai ga hankalin ka ya koma wuri ba ka da kuɗi kana tara kuɗi za ka je ka yi hajji ba ta da kuɗi kana tara kuɗi za ka yi hajji saboda me saboda wannan an ce a ce wa azzin fi nas bil hajji atu wa ya atu kai kira za su zo ba haka bane ba kowace shekara duk wahala mutum yana cin abinci na rage kudi don ya samu ya je haji inda ba a samun aje haji sai ka ci kuri'a wani sai shekara biyar bai samu kuri'a ba yana ma dai yana hakuri har ran da kuri'a sa za ta fito sannan ya samu ya je haji saboda mai azim ya tuka ba haka Allah ce ba waj'al as'idatan minan nasi tahwa warzuqhum minas samarati la'allahu ba haka bane ba sai da aka yi aka yi fama inni askantu min zurriyati biwadi غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر وارزقهم من الثمرات كأزر سامس duk wanda ya san halin makka a makka akwai ta'if cikin garuruwa ne na makka suna noman abubuwa da suke nomewa in ka ji za ka sai su ce a ah, wannan za a kai makka ne na makka ne wannan na makka ne duk kasashen larabawa kasashen duniya suna noma suna kiwo suna da abubuwan da kowanne kakarsa ana amfani da su in sun je maka sun shi a ah, wannan garin mu ake noma yanzu babu shi a garin mu gashi kuma nan. babu shi a kasanmu amma ga shi a nan ba haka bane ba matsalolin kenan sai a yi haƙuri sa'annan sai a zo a samu ɗaukaka to su annabawa ne da manzannai su ne suka ɗauka matsalolinsu ba haka bane ba za mu iya yi yi askatu min zuriya in ce da ya girma duk aka ba shi kwaya ɗaya wannan ɗan aka ce je ka yanka shi ba ma wani zai yanka shi ka ji zafi kai ka je ka yanka shi akwai tashin hankali sama da wannan matakka da kake so a ce je ka daji ka je ka ajiye ka yi ta kai ta ce ka bata da ita da ɗanta ba ba guzuri ba abinci ba komai sai ya sai dai mai sai dai ajiye ta ya kama hanya ta ce Allah ne ya ce ga yi muna wannan ya ce eh shi kenan an gama je ka Allah ba zai kibanta da mu ba tun da shi ya ce a yi lokacin annabi ibrahim bai san abin da zai zai faru ba ita ba wasu abin da zai faru ba haka Allah ya ga dama zama fama da take aka zo aka samu ruwan zamzam ba haka bane ba wannan dan ba yadda za a yi wani abu ya halaka shi wannan dan ba yadda za a yi a yanka shi sai Allah ya kawo fansa saboda ne saboda ne eh eh saboda me saboda me eh eh Allah ya sani cikin sassansa manzon Allah zai fito zai yi ya mutu zai yi a kashe shi zai yi a yanka shi Allah ya kaddara cikin sassansa muhammadu bin abdullahi zai fito shi kuma ne karshen cikamakin annabawa shi kuma ne fiyayyen annabawa da manzannai da shi sa Allah shi ya sani wannan ba zai mutu ba wannan ba za a in daji masu in ma cikin zafin gidan zuwa ka su ba ba abinda zai sami ba shi ke nan ba ba Allah shi ke kariya ba in ba ga mace ce mace da kanta ba komai daji shi ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadi ghayr li zar'i inda baitikal muharram a sha akwai gidan kenan kafin zuwa wa iz yarfu ibrahimu min albayt wa isma'ilu kafin zuwa su gina gidan na nan haka aka gina abinda ruwa da ruwa da yashi da mai shi ya bata shine aka nuna musu daidan inda wajen yake amma yana nan dalili bai cewa suna gina aka ce wa izyar fa’u ibrahimu arrafu menene arrafu ina manin nan kaga asali ke da tsawo da faɗi su ne ɗagawa kansu ake ɗagawa ba nan ne ba samun da shi aka yi ba haka bane ba to suka je aka je aka je aka je har Allah ya zai ba su wannan daraja wannan albarka a lokacin maka ba komai fa babu abubuwa in za ka maka sai ka yi guzuri yanzu duk duniya wanda ya je maka sai ya sai kaya daga maka kai garinsu abinda babu shi garinsu ba haka bane ba alhazai za su je su sai abinda za su yi duk cikin dare sun gama je su kwanta da safe kuna zuwa masallaci je ku kamar ba a saya ba sababbi aka aka sa cikin dare za a zo a rajin jerusalem nan duk ba falala ba ce duk daraja ce da falala da Allah ya ba su ta haka sallah ɗari sallah dubu da dubu ɗari sai ka yi haƙuri in ka je kai shi ke ne kowa da gwargwadon abin da Allah ya ba shi shekara goma ina zalla musu Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin shekara goma sha ɗaya ka tashi ka yi tafiya da kafa ka tafi da asuba da azahar da la'asar da in baka in baka yi sallah masar kaman baka yi abin nan ba eh amma rashin rabo akwai waɗansu su takare bakake da iyayen sun je da su ba sa sallah cikin masallaci akwai ahmad sa tare muke hira mu zauna mana ta hira yana hanyar gidana yake je zauna ahmad sa ya yadda ya ta hira da ni amma duk ɗalibin jami'ar islamiyya bai yadda da shi ba ba wahabi ne <laughs> su ko sun faye da da tarbe shi don gombe in je in tsaya gaban kun shagon shi mu yi hira mu yi hira ce wallahi makociya ta tara su ya je za a wuce kofarsa ya tashi bi ya raka gawan da aka je babu rahama ya bakin kofar masallacin annabi ya saki gawan ya zagaya ya je jira su sun gama su fito a je bakiya shekara ta arba'in ba na shiga ba ya shiga masallacin annabi balle ya sallah ya yi fushi da wabiyawa. haka ya faɗa ce shekaru shekara ta arba'in saboda ba zai bi limamin sallah ba a shi yana gani ya yi bajinta sai ka gan shi shagon shi kan shi wurin gyaran littafin shi nan zai sallar shi duk salloli guda hudu Ba baya zai shakka kowa kuma baya jin tsoron kowa sai na tambayi me ya sa wannan ya ɗau zafi sosai ne haka sai aka ce eh tun farko ne da aka zo aka hana tsatsa duk mm, takardu hatimi tsatsabi tsatsabi na tsasirai da sihiri da mai aka hana kowa i aka karbi na kowa aka kona sai aka je aka same shi shi yana da su koye yana yi sai aka kawo shi gaban masallaci aka kona shi ne wai an fallasa shi ke shi sa limamin masallacin ba za ka taba ganin limami irin wannan limamin masallacin ba ya rasu Allah jikin shi a sheikh aziz bin salih shi sa ya ɗau gaba da shi ba zai bi shi masallaci sallah ba ba zai shiga masallaci ba akwai wanda ba sa bi su sallah amma suna shiga masallaci za a gan su a zahar sai ga sun tashi kamar suna nafila suna sallar su kenan za su bi sallar amma sallar ba ta yi ba su a wajensu za su tashi su yi nasu a zahar da asar magarba da sha asuba haka muna kallon su wanda ya san su ya san su wanda bai san su ya san su ne na ga wanda aka je muka je aikin haji ranar arafa ka shigari ranar sallah ranar je tsaya arafa bai da da wahabiya ba da kayan shi da komai da komai ya je ya ɗaya ran da suka yanke za a rafa ɗin shi bai yadda ba sa wani yanzu ya sa da muka zo dariya muke bayan nan shiriri sa duka kuma wayan nan duk shiriri sa ne ba wani abu ne wallahi ahmad sa da ce min malam shekaru na arba'in ba na shiga cikin masallacin annabi abin bajinta kenan a wajen shi kuma ba ɗalibin jami'a da ya isa ya je ahmad sa da shaurare shi kama isa fa in je mu tsaya mu hira mu hira ya fada min komai da komai duk ɗan da mutum yake ka iya karayu da shi ka iya ka yadda za ka yi karayu da shi za ka rayu da shi la ilaha illallah duk taurin kan mutum مفهوم ده مين قال حدثنا حجاج بن منهال نعم. ها هو قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد Thank you. la tushaddu rihalu wannan abin da sati mai zuwa eh akwai lokaci ya yanzu akwai lokaci matsala ce to la tushaddu rihalu illa ila salafati masajida ila mana wannan hadisi eh bai halatta zuwa su ka gani ku saboda rashin kyakkyawar fahimtar hadisi in ka zo kuna yi ma masu aikin hajji a aikin in ka gama kaza ka gama aikin hajji to sai ka nufi madina masallacin ba manzon annabi ba wurin annabi zaka masallacin annabi sai ka gama to sai ka je kai ma annabi salati ka je kai ma annabi sallama ba haka bane ba ya yake fada ya yake fada ya yake fada masallacin da waye samu daraja wa mai madina kafin manzo Allah ya sunanta sunanta madinat yasrib sai da manzo Allah ya shigo ta ne ta zama madinatul munawwara al-madinatul munawwara shi yasa duk sa'an da zaka yi abu in ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la budda min an taltazim al-adab ita da ne cikin kokolwarka yaushe za a iya samun mutum ya yi niyyar zuwa madina ko masallacin annabi ba da tunanin annabi ba sai in yaji ya gama cikin tuna da annabi zai yi zai yi ai za ku je masallacin annabi za ka je ka yi je ka yi sallah in ka yi gama to sai ka je ka yi ma annabi sallama to me yasa aka yi haka me yasa aka faɗi haka ah, ai ai ai ai ba ba ba a nika gari zuwa kabari ba a nika gari zuwa kaza ba a nika biyar faso zuwa kaza kaza kaza ba za a ziyarci eh, mm, kabarin manzon Allah ba ba za a ziyarci manzon Allah ba sai dai a ziyarci masallacin manzon Allah a cikin jikin ziyartar masallacin annabi sai a zo a gaida annabi ba haka bane ba to ba za ka niki gari ka je ka ziyarci manzon Allah ba mutum za ka niki gari ka je sakwato ko ko ka je ingila ka ziyarci mutum ya ziyarci iyayensa ko haramun ne mutum zai iya kuma zai iya ba mutum ya haka ya sabu to kawo su in Allah ya kawo musa in aka zo faɗar magana ana neman ladabi ne ka tabbatar da abin da kake so ka tabbatar amma ka kiyaye ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم